نعم can da aka ce zakana fi'il sulasi na'am min fa'ala na'am wasu fa'ala na'am wa mudaribu ya'ti yaf'alu yaf'alu yaf'alu haka to wannan ya zo sulasi ne mudaf ne mudaf ne eh mudaf ne kaman madda kaffa affa شد مد هم دكا سلاسي مجرد ايه مجرد ايه مجرد ايه فعلا با إيه. إيه، وعلى ده جسكي وعلى ده جسكي وما لي يعزي وعلي وقت نزاس الدوء على الأشياء يقول وقت نزاس الدوء على الأشياء يفكين إيه. كسر العيش idan ya zamana cewa ya kasance min babi nasara nasara yansuru ka fahimta zai kasance fa'ala ya fa'ulu in ya kasance min babi fa'ula zai zama fa'ula ya fa'ulu ko da yake kana magana abin nan fa'ala yawa in ya kasance min babi fataha yani huruful halq kaman zahaba zahabu, fataha ya fitahu ka gane sannan kuma abin da nasara yansuru yani babi nasara da babu fataha sannan in ya kasance menene na uku su ne na babu daraba yawa fa'ala yaf'inu to ba abawin za koma eh abuwafin za koma babu نصر باب فتح باب ضرب زي دوكيو ده نوازم سبحان باب نصر ده ايه ايه ولا باب شيء ولا شو افعال قوي دوس في ذاتي فما اذا اكلنا ما في فائده يفيد فعل يفيد امر اه با كي بو سو افعال با جا كمان دخل يدخل دخل يدخل فعل ني يفعل يدخل kwarai da gaske <laughs> akwai dai abin da yake sama'i ne kaman da khala din kaga da khala ya kha kha yana daga cikin huruful halka. amma ba ce da khala ya khalu don haka irin shi ne sama'i amma abin da ba ire-iren ba to waɗannan مرجوه كوم ردوه إلى القياس ساعة يسعى كذني ساعة عين إن حرف من حروف الحلق نعم نعم نعم نعم نعم نعم يظل ايه idan ya kasance muta'addi ne zai kasance fa'ala yaf'ulu maddahu famtadda in kuma ya kasance lazim ne to zai kasance babu daraba ya duribu in lazim ne ban ji ba na So? eh in ya kasance lazim ne in ya kasance lazim ne zai kasance fa'ala ya yaf'ilu in muta'addi ne fa'ala yaf'ulu shike ha yaf'alu zai kuma sama'i ne don ba ya yaf'alu kamar wannan eh eh na eh. kaga ya abdu zalimu ala yadayhi na aka yi eh eh eh, eh. kalbun makani ne kalbun makani yawa domin eh, galibi harafofi su haɗu haka ba a yin haka mislaini su haɗu dukansu da haraka bai ba a cika haka ba don haka sai aka sakkana ɗaya aka aka aka harraka ɗaya to ijtama as-sakin wal mutaharrik kuma mislani ne fa udghima as-sakin fil mutaharrik fa sara shay'an wahida amma nazaran ila al-asl yasa muka ce fa'ala din ba mu ce fa'alun ba cikin wanda shi ne yana wanda cikin bidiya ko shadda ko ko na idan ka ce shudda na eh. <laughs> wannan yana taɓa ba mu aiki ba damu da shi ba su wa bihamdika